wato tarbiyyar da bana so a gaɗa namiji shine asdam wato sagin inan da suke yi sannan na biyu namiji mai surutu wato kai ko ina aka je magana surutu surutu surutu baki ba control sannan na uku shine namiji mr popular kai a dole kowa ya san ka to samari kun daiji sai ku zo mu shiga cikin shirin da na jijjiga a satin da ya wuce na san lamarin ba sauki to karfa 'yan mata su kaga min adawa gani a wannan satin kuma na zo na girgiza teburin samari 'yan bana bakwai yadda duk ake son mace ta gari domin gina gida da iyali to haka ma fa ake son namiji na gari domin a samu uban kirki a kowane gida ban taba yarda da batun da wasu suke cewa wai iskancin da namiji ado ne ba lalacewa duk sunanta lalacewa abin bakin ciki ne a ce yawancin samari a wannan lokacin ba sa kallon kowa da gashi to yau don lalacewa ta kai ta kawo fa sai ka ga matashi ya je shafukan social media ya kalli mutum sa'an babansa ko sa'ar babarsa ya dankara musu zagi don allah ina tarbiyya a nan to wai ta yaya za mu gyara ne na farko a dinga jin su a jiki ana nuna musu suna da mahimmanci na biyu a dinga ba su shawarwari ana sauraren su suna faɗan abin da suka fahimta dangane da rayuwa sannan na hudu kada a kushewa tunaninsu amma a gyara musu kuskurensu sannan na biyar a yi ƙoƙari a dinga ba su damar gwada basirar da Allah ya ba su. To su kuma 'yan mata wace irin tarbiyya suke so a tattare da mijin da suke fatan sa aura? Ga Fatima. Irin mijin da nake so in aura wato kalla masha Allah in ka gan shi kaga kamilin mutum mutum na tsatse wanda yake in ma surutun zai yi da ni zai yi ba wai da duniya ba na farko kenan sannan kuma na biyu shine namijin da yake da ilimin addini da na boko sannan kuma na uku namiji mai ra'ayin sana'an hannu wanda ba ragon namiji ba ne ba sai ya jira an kawo an ba shi ba in fact zai zama irin wanda yake shine ma mai ba mutane ba yi da kyashi sannan kuma ina son mai mutunta mutane mai girmama na gaba da shi wanda ya san ya kamata wato tarbiyyar da bana so a gaɗa namiji shine suna da ɗan yawa amma na farko shine asdan wato sagin inan da suke yi ki ga namiji ya ja wandon shi zuwa rabin kugon shi ko kuma ƙasa da haka gaskiya ba mutunci a tattare da shi sannan na biyu namiji mai surutu a sarkin magana wato kai ko ina aka je magana surutu surutu surutu baki ba control sannan na uku shine namiji mr popular kai a dole kowa ya san ka duk inda aka shiga duk matan da suke zaune a wurin sun san ka kowa ya san ka maganan ka ake yi ba dama a kira sunan ka sai an ce ai an san ka ai wani ka zani. wani ka zani. wani ka zani. sannan kuma na hudu shine namiji da yake da zagi ba wuya ya bude baki ya zagi mutum musamman mutanen social media da an yi post kai ne sarkin magana da an yi post kai ne mai ra'ayi kafi kowa ra'ayi za ka je under post wani kaza ai kaza kaza kaza sun fi kowa rashin mutunta mata in ka bibiya irin su da yawa irin haka ba yi ba ne ana ganin ka nan gaba za ka zama uban mutane mijin wata a wayi gari kana da zagi a baki ashar kai ne nan kullum fitina da mutane karkashin post kuma irin su za ki ga suna da yawan disrespect za ki ga su ne marasa kunya masu zuwa dms in manya-manyan matan da suka fi karfin su suna zuwa suna musu baby send me your number baby can i have contact with you baby can i meet you sannu da kokari iyaye dan allah ya kamata ku gane cewa yana da matukar mahimmanci ku reni 'ya'yanku su taso a mutane na gari su taso ana alasan barka ba allah wadarai ba domin masu iya magana sun ce gyara kayanka ba zai taba zama sauke mu raba ba shirin zamantakewa a mako na gaba zai yi duba ne akan batun kawance da kuma abota ku ci gaba da kasancewa tare da mu a shafukan bbc hausa facebook da instagram kar kuma ku manta ku dinga yi mana tsokaci a comment section